honorable abdulrazak nandal da ke ma zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya ya ce ministan ba bai musu adalci ba Eto eh na farko dai ba abin da muka cusa ya kamata shi minista wanda babban loya ne ya taba gwamna an za a gama 'yan najeriya gaskiya sai a ga musu gaba daya ya ce mun rage kudin hanyar da aka yi daga ibadan zuwa lagos daga miliyon mun cire daga miliyon talatin da ɗaya mun mai da ita miliyan goma a secondary bridge biliyan mun sake cire biliyan biyar da sauransu wayan na abin ba gaskiya take ba abin da na muke faɗa shi ne a 2016 a kasafin 2016 ai wannan second Niger eh, bridge din ai mun sa ta kasafin kuɗi kusan biliyan 12 eh, amma ko naira ba yi aiki a kai ba ba a yi aikin ba an dawo da kuɗi haka mun taba Lagos Ibadan Express ɗin a kasafin kuɗi na dubu biyu da sha shida an sa kusan biliyan arba'in amma abinda gwamnati ta amfani da ita biliyan ishirin da shida biliyan sha biyu ma sha hudu ba ta bata ba inda mun san cewa ba za a amfani da biliyan sha hudu nan ba ai da mun dauka mun kai da su, ma'aikatan da zai amfane su to amma ai ministan na ma zargin cewa bai ga kunge haka nan kun cusa wasu ayyuka na kashin kanku a kasafin kuɗi ko shin haka bai saba wa ka'ida ba kada Allah ba wani abin da aka ce wai an zarge ko a magana a magana kuɗin nan abin da nake so ka gane cewa a cikin wannan kasafin kuɗi na dubu da sha bakwai abinda ministan nan a budget nashi na ministrinsa ya kawo kuɗi biliyan 17 kan wani abu da turanci ana kiranta wai environmental impact assessment ba wai yi aiki ba fa A yi bincike ya yi ai kafin nan a fara aiki din don haka muna ganin cewa ya za mu kashe a cikin rashin kuɗi nan a kashe kuɗi kusan dubu biliyan sha bakwai wai kawai ai bincike a san yanayi to yau ne za fara aikin in an zo fara aikin biliyan nawa za ko triliyan nawa za ka shi muka ce a'a ba haka ba to wannan abubuwan da muka yi yana cikin abubuwan da ya dame shi kuma banda haka ministan nan ya kawo a cikin kasafin kuɗi na 2017 kuɗi kusan biliyan 20 wanda bai yi bayani me za a yi da biliyan 20 nan ba. Kwa shekarar barama an kai ruwa rana game da batun cushe da ake zargin 'yan majalisa sun yi batun da koya kai dakatar da wani dan majalisa lamarin da koya yanzu 'yan najeriya ke ganin akwai bukatar satin tana zuwa a wannan cece kucin da ke wakana tsakanin 'yan majalisa da kuma bangaren zartar ruwan muhammad ilasu gamawa wani kusa ne ma a jami'ar apc da ke mulki a najeriya ya ce bai kamata 'yan majalisa suke kuka da zargin da ake musu ba domin kansu suka kara dan duk ayyukan da za su kara domin kansu za su kara karshen ta ma aka ce za a zo a ba da ayyukan za su yi aikin an ba su yi aikin kuma ba za su yi ba za su sa kuɗaɗen aljihun su ai an saba yin haka abin da fasholan nan ya faɗa daidai ne ai ba suna yi ci gaban jama'a bane suna yi ci gaban kansu ne kuma wannan ba yau suka saba yi ba me yasa suka ba wancan samtin jibrin din nan suspension ai saboda ya faɗi gaskiya ne ga abin da suka yi shi yasa suka bashi wanda suka dakatar da shi kuma yanzu sun zo za su sake kwatawa kuma ni ina tabbatar maka akwai abin da yake kwance a ƙasa kuma zai tazo ranar da bam ɗin ta fashe to su yan majalisar nasu kuka da kansu akwai wa'anda sai sun gurbana kotu kuma da menene dai yanzu ko yan Najeriya sun ma zura ido ne su ga yadda za a yi wata da kasafin kuɗin wanda ma wannan ne karon farko da shi shugaban kasa Yemi Usman da ke rattaba hannu akan kasafin kuɗin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya